Rundunar tsaro a jihar Plateau ta ce ta ɗauki matakan tabbatar da gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara lamin lafiya. Kwamandan rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo General Rogers Nicholas ya ce rundunar ta ƙara shingaye don gudanar da binciken abubuwan hawa musamman a yankunan da ke da barazanar tsaro a cikin birnin Jos da kan iyakar jihohin da ke kewaye da jihar Plateau. Mun yi mitin da 'Yan-Khan' da na jiya preparation na christmas muka gaya musu kuma dan kara security internal security na su kuma ga ma iyayen mu ya ma yaran su maganan firing knockout da sauransu ba a so tana gwamnati za ta doka kai wannan duk motoci za su shiga jos dole a sacin nasu motoci kuma da za su bari jos za a sacin su kuma muna gyama mutanen mu ko ya zauna lafiya da makocinsa in da mutane sun ga abin da bai dace ba ko ni suspected movement ko motocin da aka faki wani gefe ba mai shi da kuma akwai information na miscrant da sa kidnappers nan da samu sai maza maza ba bamu na sha ba da nomba na 080 340 36 932 inda akwai problem su kira ni directly. Kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau Manjo Janar Rogers Nicholas na kuma leƙa kasuwa inda mabiya addinin Krista ke gudanar da hada-hadar sayan kayan bikin Kirsimati. Madam Teresa Goffin uwa ce da ta zo sayan tufafi wa 'ya'yanta. na zo siya kayan yara ne da na zo kasuwa na siya ma mutum daya guda uku hudu biyar amma yanzu zakiyar kasira ma ka ce bari ka siya guda biyu ba wai ya zama dole ba yaran ma ba wai sun ce dole ba amma dai kana gode musu da hakurin da sun yi da kai abun yayi yawa amma mun gode ma Allah muna cikin masu rai. Ita ma Madam Esther da na same ta a shagon sai da zannuwan tamfa ta shaida mun cewa farashin zannuwan ba su haura sosai ba. To ni kuma na gan kan a zannuwa kan yana da sauki sai dai abinci ne amma kan kaya da sauki. Na kuma zan tayar da wasu 'yan kasuwa da ke sai da tufafi kaji da kayan kwalliya na mata don jin yanayin da kasuwar ke ciki. na Alhaji Uzairu kasuwanci mun gode Allah. Ba sun dan dai tashi amma ba sosai ba ana dan samu dan tattaba kaɗan kaɗan. Sunana Ibrahim Shehu ni ne ciyaman ɗin masu kaji terminus eh, ana samun kaza sai dai yanayin canjin farashi ya samu kuma mutane babu kuɗi a hannun su saboda masu kiwon tun daga lokacin da suka sai dai on ɗin sun saye shi da tsada na biyu kuma fidin din abin da ake sayansa ya kusan ninka kuɗin da sakamakon haka mu ma da muke zuwa mu saya a su sun kara mana farashi ni ne awal usman abuja market ina sai da kayan shafa-shafa na mata ai mafi yawancin kama wani ma zaki samu yayi dobulin din su wani abin sai dai hakuri don mafi yawancin mutane suna kuka musamman ma ma'aikata suna complain Iko ko Elijah Madu ya jawo hankalin mabiya addinin Krista ne da su guji shagala da batun kayayyaki musamman a wannan lokaci na Kirsimati. A wannan lokacin bukin nan ya kamata mu yi tunanin haifuwan Yesu Kiristi. Mu yi bukin nan muna gode ma Allah muna doka kasunan Ubangiji muna gode mishi domin wannan ceton da ya bamu ta wurin ɗansa Yesu Kiristi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.